cikin maganar da shi ɗan uwa ya faɗa, Malam Abdul ya faɗi cewa na yi kuskure wajen fahimtar kalmar ummatan. To yana so Malam Abdul Jalil ya ƙoƙari ya koma ya je ya binciki Ƙur'ani da kyau ya gani. Kalmar ummatan tana zuwa da ma'ana wajen guda biyar a Ƙur'ani dama. Akan ce ummatan da ma'anan aljama'a. Allah ya faɗi cewa tilka ummatun qad kalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum akan ce ummatun da ma'anan almillatu kaman kana nasu ummatan wahida kaman Allah ya ce wa ma kana nasu illa ummatan wahida kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna wajadna aba ana ala ummatin shine wata tafarki ta addini sannan alhinu wani lokaci ana ce masa umma Allah ya ce wala in akharna anhum azaba ila ummatin ma'adudatin shine umma wani lokaci mai tsawo kamar yadda Allah ya ce waddakara da ummati sannan akan ce al'ummatu da ma'anan al'imamu shugaba da haka Allah ya faɗi cewa inna Ibrahim kana ummatan shi yasa ibnu Qutayba yake cewa wato Allah ya ce immatan ne ya ce yana nufin imam yaktadi bihi ko yuktada bihi wanda ake koyi da shi shi yasa Allah ya ce masa imam Da haka kalman ummatan a nan da ya faɗa ita ce imam ɗin a can. Da haka ku matsalar ku mafi yawanci ɗaukar rabin aya kuke ba ma aya ba, ba kwa ƙarasawa. Domin ƙala in inni ja'iluka linnasi imaman rabin aya ne domin wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa shi ne. farkon ayan ƙala in inni ja'iluka linnasi imaman ƙala wa min dhurriyyati ƙala la na al’adun zalimin kamar yadda da'iman kuke maimaita ayar inna ma yuridullahu rabin aya kamar yadda kuke maimaita Ballik ma unzila ilayka rabin aya kamar yadda kuke maimaita inna ma anta munzir rabin aya wa kulli qaumin had wannan ita ce magana ta farko magana ta biyu kamar yadda kake ta faɗa kayi abin da ya fita daga maudu'i maganar na na Fatima Allah ya ƙara mata yadda ba a san inda aka binne ta ba to yanzu matan annabi na na Aisha da Hafsa da su Khadija da su Aduwa ya san inda aka binne su rashin sanin ba san inda aka binne su wannan yana nuna rashin ƙaunar su aina na Fatima ma a ce an binne ta yanzu a yadda bala'i yake wallahi tallahi ya fi mata zama alheri a wajen Allah yanzu annabi Isa Allah ya sani tun da yake maganarsa da mutane har Allah ya ɗauke shi sama kullum cewa yake wa annallaha rabbi wa rabbukum fa'abudu hadha siratun mustaqim amma gashi nan idan an je gaban Allah sai Allah ya tsaye da annabi Isa ya ce masa a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillahi yanzu al'imamu Husaini da ake hasashen kabarin sakar bala yake, ba gashi nan ba da sunan ana ƙaunarsa za a ja mai bala'i gaban Allah, duk da abin da yake faruwa bai ce ai ba, amma annabi Isa bai ce ba, amma Allah sai ya tsaye da annabi Isa ya tambaye shi. Saboda haka wannan wata ƙadiyya ce ta daban, sahabbai nawa ne wanda su ma ba a san ina suka mutu ba ina aka binne shi rashin sanin wannan bai daga cikin abin da za a kirga a ceto ba a cikin bai daga cikin abin da ake ƙaunar ne a cikinsu. To sannan abu na gaba cikin abin da ya magana a baya tabbas a cikin ‘yan shi'a gurabiya, ba ku shi'a imamiya ba shi'a gurabiya, su suna da aƙidar cewa kamar sayyidi Ali da annabi kamar hankaka da hankaka ne. Ali ya yi kama da annabi, asali annabi, Ali ya kamata a ba saƙon sai mala'ika Jibrilu ya kuskure, wannan shi'a gurabiya ce masu wannan aƙidar. wannan ya zo a cikin alminnatu wal ah, almaniyatu wal amal ni li abil murtadi az-zaidi eh Sheikh Sheikh ah, Asad Sunna kana bashi amsoshin tambayoyin ki domin lokaci ne karka damu ba zan na'am masha Allah ba da amsa malam Fuad a ah, tambayar masha Allah bismillah na farko yace mu ba shi aya sarihiya a cikin Qur'ani wacce ta nuna cewa Sayyidina Abubakar Allah suba annabi sallallahu alaihi sallama. Allah ya naɗa shi dama ahli sunnar duniya babu wanda ya taɓa wannan da'awar ku kuka yi ta ku ne muke ce muku kuma kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin idan ku akwai wani ahli sunna da ya taɓa faɗa a wani littafi ya ce ga wata aya da take nuna cewa Allah ya naɗa sayyidina Abubakar shine khalifa ka kawo ba ahli sunnan da ya faɗa haka annabi ma ban mu ce ya faɗa haka ba ballantana mu ce Allah subhanahu wata'ala ya faɗa haka Sannan tambaya ta biyu da ya yi, ya ce wai in kawo masa dalilai ingantattu wanda suke nuna cewa sai da na abubakar khalifa ne. Ai, na kawo maka tun a farko wanda suke nuna, amma na ce maka ba darid ba in darid, wannan shi ne, yana daga cikin dalilan, ka koma hadisin da ya zo cikin Bukhari ya kawo shi wato a mujalladi na hudu a lamba ta dubu uku da ɗari shida da sittin da uku hadisin Abdullahi radiyallahu anhu ce anna Rasulallahi sallallahu alaihi wa ƙali ya yace ra'aitu ga, ra'aitu nasa ina fi sa'idin annabi na ga mutane sun taru a guri ɗaya. ta ƙama abubakarin sai abubakar ya miƙi fa zunuban au zunubai ne da ya tashi sai ya janyo guga ɗaya a rijiya na ruwa ko guga biyu annabi ya ce wa fi ba'ad nas'ihi da'afun a wajen janyo gugar ruwan akwai rauni sai ya ce amma wallahu ya gafiru lahu Allah zai gafarta masa summa akadaha umaru sannan sai umar ya kama wannan gugan fasta halat biyadihi garfan ya kamfato kamfata mai yawa annabi ya ce falam ara abu qariyan fin nasi yafri fariyatan harta daraban nasu bita'an bita'an yace ban taɓa ganin sadauki da ya ja ruwa ba irin wannan jan kamar da sai na Umar Lokacin da aka tambayi annabi me kake nufi da wannan, sai annabi ya faɗi cewa wannan shugabanci ne ta yadda Abubakar ba zai daɗe ba kuma ko ya san shekara biyu da ‘yan watanni ya koma zuwa ga Allah, Umar kuma zai daɗe da haka sai da ya shekara goma da ‘yan watanni akan matsalar shugabanci. Abu na uku da ka ce in kawo maka dalili na hankali akan cewa sai na shi shine shugaba. Dalili na hankali shine na faɗa tun a farko ai, in annabi kafin ya bar duniya ya sanya sai na abakar a makofin shi, wai ya ce wancan hadisin da na kawo da na ce wata mata ta zo, hadisin yana Bukhari da Muslim, kai kuma ka san matsayin idan hadisi ya zo a wajenmu a Bukhari da Muslim. Kuma tun da muka fara turka nan da kai babu wani hadisi da ka kawo wato a Bukhari da Muslim ballantana ka ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza a dalili na hankali duk mutumin da annabi ya sa shi a makofin shi a rashin lafiyar da daga nan ya koma zuwa ga Allah kwana goma sha biyu to wannan a hankalci yadda kake faɗa to shi ya cancanta yayin da annabin bai nan ya tsaya a makofin annabin kuma sai ya ji Ali bai taɓa rigima da sai da na abubakar akan wannan ba. Dalili na ainihin wato hudu da ka faɗi cewa wai idan ba a naɗi dan mai shi sai na Umar wato sai na Abakar ya naɗa shi a ka je ka duba littafin tabaka na Ibn Sa'ad sai na Abubakar sai da ya tattauna da dama daga cikin sahabbai wajen tabbatar da naɗin sai na Umar kafin ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan ita ce maganar da muka ce sai na Ali ya faɗa ya ce inna mashura lil muhajirin wal ansar matsalar shugabanci shura ce tsakanin mutanen Makka da Madina wannan ita ce fahimtar na Ali. Sannan magana ta ƙarshe da ya faɗa ya ce wai menene damuwarmu, wallahi mu ba mu da damuwa kuma ahalin sunna a duniya babu wanda ya taɓa ja cewa sayyidi Ali ba shugaba ba ne. Ni dai mun san wannan ahalin sunnan a duniya ba. Amma ku, ku za mu tambaya menene damuwarku da Abubakar da Umar da Umar da Usman da suka yi shugabanci kafin sayyidi Ali. Ko kuke da damuwa akan wannan mu ba mu da damuwa mun yarda na Ali shugaba ne mutumin kirki ne dan aljanna ne amma ku da kuka tura Abubakar da Umar da Usman wuta ko kuke da damuwa ku za ku fito ku faɗi damuwar ku me matsala ku dan sun yi shugabanci wannan ina ganin Malam Fuad da ina ganin insha Allah dai ban cinye lokacin ba a minti goma dan dama ba tsawai zan yi ba na san abin da na ainihin wato rubuta akan waccan matsala din wallahu a'ala wa a'lam Mun gode Allah ya saka da alheri Sheikh Musa Yusuf Asad Sunna kuna sauraron mu on Kibla FM. Kamar da dai magana da zu, za mu samu su a 30 minute blocks ya so separately su address yanda suka amsa ba su Mun sake muku wannan ku ji shi musamman insha Allah. To yanzu phone lines na za mu bude su ya so mu doki tambayoyi kaɗan mu bari kuma bayan Allah ga kuma su samu su huta da yake sun sassake mula manyan-manyan karatuttuka masu tsada akan Kibra FM kuma sun ba mu references da damar wanda yake in an gama za a samu lokaci a duba cikin littattafan nan maganar da suka fada haka nan ne tana cikin littattafan nan ya so in muka engage su further another time na samu samu more follow-ups kan yadda suka yi maganar su da kuma topics da za mu zo mu focus kan amma sun su follow up in ta kawo wani follow up ne during one of our open discussion za samu wannan bai Allah su maka ko su miki bayani ya su mu ci afani to nan da za a kira yi tambaya shine 207 207-660-7231. Number once again, 207-660-7231. Number WhatsApp ne, ke sa wanda ka kira first come first serve ka shigo kan air. Ya so in ka zo kuma a je straight to the point, a yi tambaya ɗaya aji wanda ka zo ka yi sallama ka so ka ja maganan ko ka ce kana da tambayoyi biyu uku hudu za mu ci ka kan air mu wani daban ke sa wannan headshot kenan in ka kira tambaya daya za kawo wanda ya kawo tambayoyi again biyu uku hudu za a cire ka ka ɗaya ba mu ce maka ma ka rage tambayoyin nan za mu cire ka off air ne mu duki wani kuma daban mu shi ya kawo tambaya ko ko ta kawo tambaya a yi bayani da first caller ya shigo za mu doko wannan Salamu alaikum. Eh, kwanan amma zarin bayan gaskiya mun ji wani ƙara su guda. A rage shi ya so muka yi maka sallama mutan duniya su ji magananka da kuma tambaya. Alluwa, insha Allah. Salamu alaikum, sunan Eluwa. Na'am, ah, subhanallah. Ina ce kun ji background din colon na ya yi very difficult. Ya yi wuya sosai. jin wannan bawan Allah ya difficult so sa a yi kokari a maintain quiet background assalamu alaikum kari barka ka dai an kuri sunan ka kuma kira daga ina ina abdulkarim muna kira daga mali daga abdulkarim daga mali to mutan duniya ana sauraron kakan kibla fm me kana ka tambaya Eh, tambaya gaskiya addu'a zan yi game da wanga gidan rediyo na farko Allah saka muku da alkhairi. Amin. Sannan na Malam Musa Asari daga Najeriya Allah ya kara mishi ilimi da fahimta. Amin. Shi magana na shi ne ina rokan don wanda malamin mu yayan mu da tsoron Allah tsakanin shi da Allah ya bayyana da mutane gaskiya kan abin da yake faɗi game da addinin musulunci muna saurari muna neman karuwa ne cikin rayuwar mu saboda mu samu ci gaban musulunci amma ya tuna Allah madaukakin sarki na cewa هو الذي أنزل عليك الكتاب ومنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه Um, wannan kwala mun gode da kira mun sauke wannan kwalan na. Ah, na yi magana na ce in an zo a yi tambaya, kamun tambaya ke ja, in an yi tambaya a sauke wani kuma ya zo yi tambayan nan. Amma ina ce da jini kwalan yana min ya kawo wani karatu ne. Malumma guda biyu da kuma sun ba mu wannan karatu fawa ta kuma kana wani abu da za ka kara amma lokacin nan da muke ciki yanzu nan na tambayoyi ne shi sa yi kokari in an kira a maintain wannan wato discipline shi a zo muna da tambayoyin nan mu ba ku dama a muku kuma bayani darisa yadda za mu yi lamarin kenan to ga wani kala kuma kan na assalamu alaikum kwala to ina ce muryar wannan kwallon nan kuma very difficult Ah, boy uh, yeah help kuma college in Nankami, a kira kuma a prepare a prepare a little bit ah, uh, a senior background a make sure kaman you know ka get yourself prepared and ready yeah help out a lot zamu dauki another caller kuma uh, kan line uh, ya so mu do. salamu alaikum caller wa alaikum salam to caller sandar haka sunanka kuma kira daga ina suna Ibrahim ina kira daga kasar Japan. To brother Ibrahim daga Japan bismillah ana sauraron ka on Kibla FM. To gaskiya tambaya na to mallam Madina Allah saka mu da kuma mun gode kuma kibla ya sayi kuma Allah ya maka muku. To tambaya na yana zuwa ga malami sunna malami suna ta sunna. Na'am. Eh wanda tambaya na zai mutu na da yin wannan tambaya sai dai idan ina ce akwai wani noise kuma background da caller na yi kokari ah, noise in the background daga duka yana play a role in an gama shiri in za fito da wato file muna so ana jin maganan nan background nan clear ba mu so irin samun those noise in the background ke sa a maintain wani quiet environment inda za a samu a yi tambaya da kyau insha Allah. Za wani color kan la. Salamu alaikum color Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To, wannan na ina ku da warhaka. Barka ka da kuri kira daga ina kuma ya sunan ka. Ah, kuna magana da Usman Shaminu yana kira daga garin na Najeriya. Masha Allah, to, bismillah, ni ka na-aka tambaya. Da farko ina godiya gari ku wannan Allah Amin. don biyu kuna don Malam ya fata alheri Allah ta'ala ya taimake shi. Allah ya ba shi tabbata a kan wannan sako da ke isarwa. Amin. Sunna. A ɗan da rikita zan ƙarfe zuwa da shi a abincin abin da malam a kan maganganun da ya faɗa. A cikin boy networking na da very poor from da caller kuma a sake kira kuma a gyara a position um, lokacin sama da yadda yake go nan na ce mun doki very limited college mun doki kaman kila hudu a yi musu bayani ya so mu wrap domin lokaci ya bintu mu greatly a wannan lokaci kisa wayanda wayan da kuka kira za mu doki wannan college na a turo su shi yi tambaya kuma ya help kamar yadda muke repeat kamin mutum ka tira ka saya inda yake ka san kana da good uh, position da za ka samu good uh, reception kuku network in ka kira ka gan uh, ka samu ka yi tambaya in ba ka ba in dai ka kira inda ka saya baka matsala ka shigo kila kamin ka samu ka shigo kuma zai maka wuya that is the point so a shirya tukuna a kira za mu back on the line mu wani kola kuma daban ya so mu ci a bakin wannan kolin nan to kolin nan na ce mai shi kuma yana da issue ya drop da yake network position yana da very important inda mutum za ka saya ta kira kuma ka san inda ka saba samun good network da lokacin da za ka kira shi ka saya irin wannan location na domin in ka kira ya shigo clearly that is the point yana da very important Ah, da muka samu any interruption mun cut call nan mu entertained the uh, next caller um, that is how we will do it yadda za mu yi shi kenan shi yasa wanda ka kira with that network mun baka another chance ka je ka shirya nutrition ka kira ya su ka kawo ah, tambaya za mu back on the phone line salamu alaikum caller alluwa caller alluwa zulun bayan nan mun samu wannan feedback na a kashe shi ya so mu yi magana a lewa shi to um, sunanka kuma kira daga ina salamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam eh, kuna magana da Musa Ahmed eh, daga Abuja Najeriya To, masha Allah, Malam Musa ana sauraron kakan kibla ya kom, ita tambaya. To, da tambaya ban ba iya a babban malami malam Musa Sal a Na'am. To, a kun ji wannan bidiyo da yana fara muku nan wanda yake daga Najeriya yana da network issue ya drop. Za mu doko the next caller. Ya so mu ci gaba. To, next caller, salamu alaikum. Salamu alaikum. Okay. Uh, za go to the next one. Kamar remember da muku alkawari, in network problem mu ba mu hold too long muna uh, muna wato build uh, effort mu due to a quick policy. see the shirya of location kakira kansa Moon, Dere chances Kakao, naka tambaya. In ba ka shirya ba to kagan network ya baka Assalamu alaikum. السلام عليكم قال السلام عليكم alaikum assalam wa rahmatullah to sunanka kuma kira daga ina na'am sunana Faruk ina kira daga Bronx New York to ya Allah shi ana sauraron ka ni ta naka tambaya na'am na farko ne muna gode ma Kibla FM da kokarin da take yi na hada hankulan musulmai baki da nan na gode da babban malami na shaggali Allah ya saka masa da dubu alkhairi da kuma malam Hassan Shida masha Allah alhamdulillah malami na yau shi ma ya gane cewa malam Hassan Shida bai sai ya farfafi to magana da nake so yi shine hadisin da malam Hassan Shida ya zo da shi cikin sharhi Nazul Balaga da Ibn Abdul Hadid na san malam yi da shi lokacin da muke bugawa ya taba kawo wannan hadisi kuma na gaya mai sharhu Nazul Balaga ba littafin shi'awa bane na malamin sunnawa ne to me yasa malamin kuma kake rubo saboda ba rijal daya cikin alimin da ya zama na shiya yasa ina da mai kawo mana cikin rijal na daya wannan addini shi da ke tabbatar cewa yan shiya ne kuma riwayan dai zai waya ne ya kai inda aka zo gidan na na Fatima har aka daure shi na ba aka ja shi kasa to ne shi kai mu baya a dole to me yasa zai kara wannan riwayar na ciki yake kawo kasa kawai inda aka ce tsakanin Ali Eh, tsakanin Ali da eh, abin da suka suka yi magana eh ce da eh, suka ce wai abi Abubakar da wani ne su Ali kan su ne ne ne Dai sai ke kawo da wuri kawai yake barin warancan sauyin ruwayan nan ina duba lokaci saboda akwai zatuttuka da dama da rubu sun yi amma ina ga saboda karancin lokaci insha Allah mun kira kuma kawai ya shigo insha Allah shi mu je insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shukran kuna sauraron Montebra FM suna na Fuad Umar. Shin ka san sunna bismillah bayani na magana da ya so mu da na rakoba. wai sharhu a littafin Nahjul Balaga. Maganar da ya faɗa yace littafin Nahjul Balaga ana jina Ana jin bismillah. Maganar da ya faɗa yace littafin Nahjul Balaga wai ba littafin shi'a bane littafin sunna ne wannan maganar da ya faɗa ba gaskiya bane. Saboda wanda ya rubuta littafin shine Asharifu Arrida, kuma shi wannan littafin ba wai fa maganganu ba ne na wani a'a, maganganu ne aka tara aka ce na sayyadi Ali ne, kuma duk duniya kowa ya san cewa wannan littafin na daga cikin littattafan da shi'a take girmama. Saboda haka wannan maganar da shi yake yi mu ma bata in kuma ba haka ba ne to shi ma malam da muke tattaunawa da shi yana da damar aya musa cewa nahajul balaga ba maganganun sayyidi Ali bane aka tattara a ciki kuma da gaske ne shi'a tana girmama littafin a duniya ko ba ta girmama shi wallahu a'lam mu je in akwai wata mai tambaya ya tambaya mun gode shek Allah ya saka da alheri shek Abdul Jalil kamin mu doki da next column na wannan littafin nan na shi ba ni ko ba nasu bane ah, na farko da gaskiya ne wannan littafin shi ne amma ba tambayan da malam ke yin kenan ba mai tambaya abin da yake farewa shine wa wanda ya yi sharhin nan ba dan shi a bari. Amma ainihin littafin Najil Balaga na'am kamar yadda Malam fari Sharifin Rabai shine wanda yake ya hada wannan ya mai da shi littafin na ke ce masa Najil Balaga amma sharhi wanda ya sharhi Ibn al-Hadidin nan ba dan a bane abin Abinda malamin ke rufi kamar wannan sharhin da Malam Musa ke dalili da shi ba hujja bane saboda mai shari'in ba dan shi'a ba ne saboda za ka yi dalili da mutane da abin da suke yi ka yi dalili da littafi da littafi malam malam abdul ma ajiye maganan sharhi maganar da na kawo na cewa innahu baya anil qaumil ladina baya'u ababakar da umar alama baya'uhum alaihi akwai ta a cikin nahjul balagin ko babu akwai ta amma ba nufin da kake kake fade ba shine ba shine wannan shirin da kuke fade dama ka ce littafin na hajjul balaga littafin manya ne naku ne na manya to in larabcin da na karanta ba daidai bane da fassarar da ne ai kana da daman ka karanta ka wa mutane bayani a larabcin da kuma fassarar sai ka gyara sai kai naka ai haka aiki yayi wallahu a'lam mu je gaba To, mun gode ga next, next caller, da mu samu lokaci mu address wannan issues sunan duka insha Allah to assalamu alaikum caller wa alaikum assalam wa rahmatullah ina da tambaya zuwa ga malamin sunna da shi mun ka kira na daga na hanyar kira na sunana Ibrahim ina kira daga kasan Japan ne ya sunan malamin da kake son ka mika ma tambaya malam Asadu Sunna malamin Idala to bismillah eh tambaya na ne shine Eh, annabi ya bar halifofi guda guda goma sha biyu a cikin eh, sauyin musulun. Kesa ina so eh, malamin sunna ya hambato mana dukkan halifofin nan da annabi ya bar a baya goma sha biyu duka. Tambaya na kenan. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mun gode da kira. Ah, bismillah shek kuna sauraron mun kibla FM. Shek Asadu Sunna. a bayani mitoci biyu. A ina ganin a wannan program ɗin idan ba a manta ba, na taɓa faɗar kalifofin guda goma sha biyu a nan cewa waɗanda suka zama hmm. kalifofi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. A in ba sauri yake ba, barin faɗa masa cewa ga su da shekarar da kowanne ya fara wato abin da ya shafi shugabancin da shekarar da kowanne daga cikinsu ya riga ya sauka daga matsalan shugabancin. Kamar yadda aka sani shugaba na farko shine Sayyidina Abubakar. Malam Fahad zan iya faɗa shekarun? Ina hmm. musamman eh, A Sayyidina Abubakar wato Allah ya ƙara masa yadda. Wasu tukulifa Abubakar ne Siddiq yau musulasa. saniya wafatihi sallallahu alaihi wasallama sayyidina abubakar wato ya hau kalifanci ranar litinin wato ya rasu ranar ainihin wato litinin shugaba na farko kamar yadda aka sani shine sayyidina abubakar kan tsaya faɗan shekarun da lokacin da kowa ya mutu sai na abubakar ya yi shugabanci shekara biyu da wata uku da kwana ashirin sannan sai sai na umar bayan an kashe Sayyidina Umar wanda ya zo ya zama shugaba a bayansa sai Sayyidina Usman bayan an kashe Sayyidina Usman sai Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda bayan an kashe Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu sai ɗansa Sayyidina Ali mu'a Hassan kenan mun samu nawa eh Malam Fuad Assalamu alaikum ana ana ji Mun samu nawa? Na, wani salam. Mun eh, samu ni na kasimun. Mun samu guda. Na hudu kenan ku? Guda shida na faɗa. Shida kenan to, bismillah. Eh, mun na faɗi guda shida. Na faɗi guda shida. Wato, a bayan wato wannan ya rasu a na. Hassan ya rasu, sannan sai Mu'awiya ne na shida, sannan sai ɗansa Yazidu, amma Yazidu malamai sun yi saɓani a kansa, don annabi ya faɗa hadisin ya ce sami tastami'u alaihi al'umma, dukkansa al'umma za su haɗu a kan shi, kamar yadda na shi amma akwai saɓani da izinin Allah in bayani ya zo za mu yi ainihin wato bayani. To bayan ɗansa sai ainihin wato ɗan kuma ainihin wato Yazidu, bayan ɗan summa wali Yazidu bin Mu'awiya, sannan sai ɗan wato Yazidu ɗan Mu'awiya, bayan wannan sai kuma abin da yake ya shafi a mutum na goma sha biyu dai zuwa ƙarshensu shine Umar ɗan Abdulaziz, wa'yannan su ne kalifofin da annabi labari yake bayarwa cewa za su yi shugabanci kuma sun yi Da haka duk mutumin da bai shugabanci ba babu yadda za a yi a ce masa ainihin wato khalifa wannan shine wallahu alam in na sake dubawa na rubuta shi a wani guri ban ga abin bane yanzu hasasuwa kawai na dinga ina faɗa yanzu ina duba na gani insha Allah daga nan zuwa an jima zan faɗi su a gurguje a tsare yadda na tsara su wallahu alam na'am mun gode Allah ya saka da alheri shekara Musa Yusuf Asadu Sunna kuna sauraron mu akan Kibra FM suna na Fuwa da Umar. Wato muna shan karatu, muna shan karatu sosai, kuma kwalasin nan kuma in an kira za a ba ku dama ma in an zo a saya inda za samu good network. Yana da very important good network. kamun mu doki da next caller nan sai ka a jalin ina so ka yi magana na minti daya cikin abin da ka ji a bakin a Sheikh Asadu Sunna bismillah um mu a wurin mu wato abin malam Musa ya ambata wato bai tabbata haka nan ba saboda babu wasu da za ka samu a cewa an samu wannan goma sha biyu kamar yadda mai tambaya ya tambaya shi dai in ka zo wurin alil bai domin na farko idan ka ji musnad na imam hanbal ya ambata waɗannan limamai goma sha biyu a lokacin manzon Allah da ransa. Waɗanda ya ambatan wato mafi yawansu ba su yi wannan sunan da Imam Muhammad ya ambata cikin littafinsa. Amma a gurguje barin baka wannan mutanen guda goma wanda manzon Allah ya ambata su da suna na farko shine Sayyidina Ali, na biyu ne Imam Hassan, na uku sannan Imam Hussein, sannan dansa aliyu ibn Hussein Zainul Abidin, sannan mabiyansa kuma shine Muhammad al-Bakar sannan Ja'far Sadiq sannan Musa al-Kazim sannan Ali ibn Musa al-Raba sannan Muhammad al-Jawad sannan Ali al-Naqi sannan Imam al-Hasan al-Askari sannan Imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala faraja wannan idan ka je cikin musnad na Imam Hanbal ya ambata su da suna a lokacin da ayan da ta sauka ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulul amri minkum ya kawo bayani akwai wani sahabin manzon Allah da ake ce masa Jabir wanda ya zo ya tambayi manzon Allah su wane ne ulul amr sai manzon Allah ya ambata su da suna wanda Musnad bin Hamal ya ambata su amma wurin wa wadannan limamai goma sha biyu amma wanda malam ke ambatawa kowanne su akwai tambaya a kai a gurguje. Hmm. Masha Allah mun gode a shuka Allah Malam Fuad kafin wani kola ya kira a babin amma ta ilimi zan so a ce ya karanto lafazin hadisin yadda yake a musnad. Ina da lokaci malam. Eh? Na bismillah shaika Abu Jalil. Idan ka ji cikin musnad yana cewa wai lokacin da wanda aya ta sauka ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasul wa ulul amri minkum sai sahabin da ake ce masa Jabir ibn Ansari Jabir al-Ansari shi ya zo wurin manzon Allah ya ce ya kai manzon Allah wanda ayar da ta sauka a kanka mun sani a te Allah mun san bin Allah babu shakka Allah abu ne wanda yake mun san shi shi ne maliki da na ce a te Allah ko bin Allah da na ce alan da in gama na sabon tana da magana shi kai magana to bismillah sai ya ce wa asir rasul ku bi manzo kuma sai ce mun san kai ne manzon Allah babu shakka wa ulul amr minkum da anna uku wanda Allah ya ce a bi musu biyayya su ne wadannan mutanen da har wa yau ban gane su ba sai manzon Allah ya ce a immatul muslimin su ne limaman musulmai da farkon su sai fara ambata su Imam Ali sannan Imam Hassan sannan Imam Hussein ya kai abin da zai kai Imam zai Imam Muhammad al ya in kai masa wannan shi imamu kai jabar za ka rayu ka gan imam ali ka gan hassan ka gan hussein ka gan eh, imam eh, zain al-abidin ka gan muhammad al-bakar za ka rayu kuma ya yi rayu a gan su dukan nan da muke ambatawa sa'annan ya koma har ya kawo karshe wanda ya ce wai akhirum na karshe su sunansa kaman sunana ne sunansa muhammad kamar yadda sunana muhammad haka nan hadisin ya zo cikin musnad bin ahmad To, mun gode shaita Abdul Jalil Nawi. Malam ah, fa. Abin da fa na nema ba shi ne ba. Cewa ne ya karanto lafazin hadisin. Malam. Ka karanto lafazin hadisin. Hadisin na shi ne sahabin ya zo wurin manzon Allah. Ya Rasulallah, من هم أولو الأمر الذين فرض الله علينا طاعتهم سوانيني نيني ودنن لي أولو الأمر ولا ألا يفرد كام أكم موسو بيية دم إذن قدوبة أيام يتي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم وتوذن كوانا دكون كي إيماني لألا كيما ألا بيية كيما ألا لمن ذنس بيية دكما شو ko kuma mazoyan lamarin ko to annan aya bai walwale su wane ne mazoyan lamarin mutane ba sai shi Jabir yazo yana neman wannan bayani annan ne manzo Allah ya ce fata ya Jabir hum a'immatul muslimin su ne limaman musulmai sai yace awwaluhum na farkon su علي ثم الحسن ثم الحسين ثم thumma Muhammad sai yace wa ya Jabir zaka rayu ka gansa fa idza idan ka gansa fa aqri'uhu minni salam wa wai ka mai kamar wanga shine sallaman kakanka annabi Muhammad manzon ya ci gaba da sunan nan kamar yadda ambata Masha Allah ya saka da alhairi. Kafin ya tafi, Malam Fawad ka yi haƙuri. A hadisin bai da lamba a musulun Na'am. Hadisin bai da lamba a musulun Idan ka je idan ka duba Musnad bin Ahmad ka duba babu wanda ake ce masa khulafa'un nabi za ka zama manzon alƙawarin hadisi yana wurin nan. To bari faɗa maka malam malam malam Abdul Jalil kwata kwata musnad na al-Imam Muhammad ba shi da wani babi ko ɗaya a ciki. Ɗaya kenan na biyu wannan hadisin da ka kawo kace akwai a musnad wallahi babu shi a musnad. can kasar sunna eh. yana hannunka ne ka duba ka gani ba shi ci ni na tabbata ina zuwa ina zuwa malam malam azan ina son ka je ka bincika ya zo mu karata har wai akwai karatu malam malam Musa ka karanta da kyau yana nan wurin malam Fuad na'am sai ga jumla wai ka duba wai ka duba cikin wai ka duba cikin da kyau yana ganka ma akwai ta ciki yana cikin ne sosai kuwa idan ka duba shafi ya ayyuhan ladina amanu wanda yake magana da tushanin halifofin manzon Allah yana ciki malam Fuad idan kuna so muna iya muna iya muna iya so kuma a yi wannan bincike malam fuad saboda yanzu malam hmm. mu da kira na lokacin sallah yayi mu da na mai lokacin mu lokacin mu gaskiya a time ya bitin mu akwai college da ya kamata da mu shigo da su amma su kuma sun samu wato issues with their network wannan mu ne yanzu zo da round 2 kan wannan interpreting ga malam fuad Malam Fuad, abin da muke so a babin amana ta ilimi, gabaki ɗaya kalman ulil amra a cikin musnad ta al'imam Ahmad guri biyu kawai ta zo. Akwai hadisin Anas ɗan Maliku sannan akwai hadisin ci ibn Abi Sufyan. Hadisin nadara Allah abdan a makalati hazihi fa hamilaha fa rubba hamil fihi gairu faqihin wa rubba hamid fiqhin ila man afqahu minhu sai yace salasul la yajillu alaihin sadr muslimun ikhlasul amali lillahi wa manasahatu ulil amri wa luzumi jama'atil muslimin fa inna da'awatahum tuhitu man wara'ihim kaji guri daya to sai wannan guri na biyu da annabi yayi wannan ainihin wato magana a cikin musnad na al Ahmad da ya kawo wannan ayin ya ayyuhal ladzina amanu atiiu Allah wa atiiu rasulahu ulil amri minkum ke kawo an wato Abdullahi bin Abi Huzafa bin Qais bin Adi as-Sahami idza ba'athahu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi sariyatin dan haka yaje ya sake dubawa shi yasa na tambaye shi namban hadisi na nawa a cikin musnad kuma yadda ya faɗa musnad da ba babi yake da shi ba fa bai da babi ba to yanzu yanda za mu ne shek asadu sunna da shek jalil a take wannan research na ya so mun zo da ku kan weekend a zo muna da wannan during da second round da wannan debate sha Allah lokaci na'am mu abu na gaba eh lokacin ta kai kamar yadda na yi magana mu abu na gaba kawai ban gane ba Shi ne na ce mu je abu na gaba ba za a buɗe layi a tambaya ba ne eh to shi network issue suna disturb callers nan uh, ah, sheik ah, wato uh, Jalil kuma block of time da ya dedicate shi kuma tamun shi akwai wani engagement da ya kama shi kaga lokaci ne lokacin sallah ne mutane na kira ya kamata ba da sallah eh, zai ba da sallah yanzu ga kai ka sani malam eh, na fahimta eh, lokacin mu eh shi sa yadda za mu yi a ba mu magana ta karshe a yaso mun zo da kan weekend kan wannan same topic round two on Kibla FM akan haka Sheikh Abdul Jalil ka yi maganan ka ta karshe ya so ka sallama a wata uh, mutan duniya bismillah to ni a karshen magana na shine ne shine na farko ina gode ma Kibla FM da wanga opportunity da sun ka bamu saboda mu zo mu yi gurgurdan abin da Allah ya sauwaka mana na neman ilimi kuma na biyu kuma wato mu a bangaren ma wato bamu da wani kiyayya da wani abin da muke son shine gaskiya idan mun samu gaskiya wallahi za mu ta mu bayi ne na gaskiya duk inda ya fito duka muna bin sa kamar yadda alkur'ani ke cewa kul hatu qur'anakum in kuntum sadiqin muna fata Allah madaukakin sarki ya shigar da mu duka kan hanyar nan na gaskiya na Allah madaukakin sarki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikis salam wa rahmatullah wa barakatu to yanzu shekka Musa Yusuf Asadu Sunna ya yi magana shi ta karshe kuma in an ya yarda kamin weekend mun sake muku details within the next day or two ya su mu zo da round two kan wannan debating ga tafiki guda gudan ga su kamuna sun ce wai akwai wani magagari wani littafi Sheikh Asadu Sunna ce ba shi ciki Sheikh Abdul Jalil tana ciki wannan lokacin ka a kawo mana wannan abubuwan duka sa'annan kuma Sheikh Asadu Sunna ya rubuta wasu ababe kuma kan takarda bai gani ba su wasu sunaki ya ba mu kamar su shida akwai sauran da zai karu wannan lokacin kuma ya kawo da suna sunakin na kuma mun kawo muku kuma multiple phone lines mu expand muku phone lines da ya so ku shigo da tambayoyinku don yau clearly wanda suke kira su sun samu with the network Sheikh Asadu suna magana ta ƙarshe. Magana ta ƙarshe da zan yi Malam Fuad maganar da na so in yi ɗazu da aka tambaye ni in lissafo sunan na farko Abubakar na biyu Umar na uku Usman na huɗu Ali bin Abi Talib na biyar Hassan na shida Muawiya dan Abi Safiyan sai Abdul Malik sannan sai ‘ya'yansa guda huɗu su ne Alwali sai Suleiman sai Yazid bin Suleiman sai Hisham sai Umar ɗan Abdulaziz su ne shugabanni guda goma sha biyu da annabi ishara cikin wancan hadisin. Magana ta ƙarshe wadda zan yi conclusion in rufe da ita shine wannan topic ɗin da muka fara a dawo a ɗora na biyu. Amma al'umma tana da buƙatar a saman mata da mafita domin akwai abin da har yanzu fa su shi'a suke wa mutane rufa-rufa akan wannan matsalar shi ne. yana ta ƙoƙarin tabbatar da imamancin ne, amma har yanzu meye matsayin imamancin da khalifancin a gurinsu bai faɗa ba. Wannan shi ne Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta, sannan ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisanta ta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Mun gode Sheikh uh, Musa Yusuf Asadu Sunna da kuma Sheikh Abdul Jalil Nawi. sun kawo mana